Na fara. Action. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a sunana Zainab Ibrahim, jaruma a masana'antar Albishirin ku, gobe za mu sakar muku fim ɗin mai gidan hada-hada gobe ranar Asabar. Kashi na ashirin wato episode twenty. Don haka masoyana, kar ku sake a baku labari. Gidan hada-hada TV a wannan ne kaɗai za ka iya samun fim ɗin. Nima ina ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu sunana Zainab Ibrahim jarma masana'antar Kamilus. Ina masoyanmu, ina ma'aurata. Ga sabon fim ɗinmu mai suna daga TikTok. Fim ɗin wanda ya kunshi abubuwa da yawa a cikinsa, kar ku bari a baku labari. Don nema ina ɗaya daga cikinsu. Na gode. Sunana Minal Abubakar ‘yar mama wacce aka fi sani da Zulaiha ta cikin shirin daɗin kowa a gidan Baba Kamai. Ina gaishe da masoya na kuma ina musu barka da sallah tare da yi muku albishir za mu saki sa wannan series ɗin namu da kuke kalla mai nishaɗantar da ku yana faranta muku rai kuma muna jin daɗin hakan dama saboda ku muke mai suna wannan series ɗin namu wanda kuke jin daɗin shi dama don ku muke yi don mu nishaɗantar da ku mai suna gidan hada-hada. za mu sakar muku da shi yau asabar in Allah ya yarda ƙarfe takwas na dare duniya ga baki ɗaya don Allah muna so ku zo ku kalla za mu saka muku episode na sha bakwai in Allah ya kai mu ƙarfe takwas na dare sai kun na gode don haka na ban ɗauke wa kowa ba kowa ya kalla domin ni ma ina kalla saboda jin daɗin sa Na fara. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a suna Zainab Ibrahim, jaruma a masana'antar kayan ku gobe za mu sakar muku fim ɗin mai gidan hada-hada gobe ranar Asabar. Kashi na ashirin wato episode 20. Don haka masoyana, kar ku sake a baku labari. Gidan hada-hada TV a wannan ne kadai za ka iya samun fim ɗin. Nima ina ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin gidan hada-hada. Lagos suna zuwa transport sun kai gonar sai ima tabbas jajirtattu sai ima sun kai ayyaba sai ima ai kamfanin manya sai ima ƙasa da ƙasa suna zuwa sai ima zuwa suke zuwa sai eba motar wa bugar gida sai eba kuma hanyar ba wata wata sai eba sai eba taran su sai eba mu je eba taran su sai eba babu ya kuna ce eba sai eba e mun tsere wa makiya sai eba tabbas kamfanin mu sai eba eba kun wata mu sai eba mu je eba taran su ko mu je eba taran su ko ba. E